wow Mana area da tak kira? kuma police station din mata burge Allah ya sa muna da adalin Ya Allah, bai ka manta kawan ban kuɗi na ba Allah ka manta cewa idan police ya hau mashin ɗinka ka kawo shi guri alfarma ya maka? Yalla me ya kawo magana da Da ni za ka ba haka bane to da Allah ba mai da kai ba kama yin yanayi da dina yakuri yakuri ku tafi tafi yakuri ku tafi yakuri afuwa nake nema amin alfarma kai yakuri Allah ba yakuri amin afuwa to kawo wani abu Allah bai fitowa ta kenan yanzu ka bani wani abu kai hakuri Allah bai fitowa ta kenan ba za ka bani ba kenan manzon Allah kai sallallahu alaihi wa ka gano makin zarar a koma ta Allah ya bada sa'a

ba sai ƙarshen wata shi ne gaje ka nemo 'yan sanda um, hajiya karki damu yanzu za mu tafi da ke police station to don a samu masara tsakaninku sauran bayanin kuma za ki je ki ji a can police station ofisin mu ke karki damu ƙoƙarin dauko ke za fa ta iya haura katanga ta gudu ya kamata ki yi Musa, eh, ni kake gaya wa zan haura katanga? Ina da kuruciya ban haura katanga ba sai da yanzu shekaru suka hau bisa kaina shine zan haura katanga? A to, waye sani abu adu? Waye sani abu adu? To mu je hajiya. Hmm, je mana hajiya mu je da Allah to bari rufe rufe mu mu je mana ah, komai za ki je ki je a ofisin wasu shi ne yasa na kawo ta nan domin a karɓar mun kuɗi na. ya faɗa. Duk abin da ya faɗa daidai ya faɗa. Amma kai Musa ba fa kan kai da kai ba ba. Abin da muka yi da shi na ce da shi don Allah ya lamunce ni sai ƙarshen wata. Hmm. Sai ya ce da ni to ya yadda. Hmm. Wallahi jin daɗin ya amsa ya yadda. har abinci na baka fa ka cika ƙoshi ba saboda Allah. kuma shi ne yanzu ka kawo ni police station kai da kun ya kare ta ka kawo ta fara nan ni eh, gaskiya mun ya kare ta amma dai sauya shawara ne na mun sun yi san da ka me ya faru musa ya na kanku anan me ya kake nan wallahi kaga wai Musa ne ya kawo ni police station garin yaya a'a yan gudunsa ne a hannuna to shi ne sai na roƙe shi don Allah ya lamunce ni sai ƙarshen wata sai ya yarda har fa abinci na bashi ya ci don Allah ban baka abinci ka ci ka koshi ba eh kin bani mana amma dai ni gaskiya ne kuɗi na za a bani kin tabbatar akwai kuɗin nasu a gunki eh akwai kuma kai ka tabbatar ka bata na ba ta. kuɗi na dubu ɗaya da ɗari biyar a wurin ta. Shi kika ma wani hannun ki? Kuɗin da shi ne wallahi. Zo na! Ka wana? Allah ya sa an gane tafi ka gaskiya ka ga yadda za mu wanye da kai. Zo na! Zo na! Yanzu za ka ga hukuncin da zai yi. In dai na tabbata kai ne da gaskiya, in dai na tabbata ita ce da gaskiya, sai da kinka ya Allah bai. Kaje. Ni kuma a wanne nake yanzu? A'a ba tsaya yanzu. Wannan bai wani amma. ce ta bangaren uba. Ita ta je ƙauye ta kinkimo ni ta kawo ni zuwa nan garin. Kuma babu irin ɗawainiyar da bata da ni ba a halin yanzu ma jira take yin saka mata to ina ganin a wannan gaba take sa nuna mata cewa ramuwar gayya za ta fita gayya zafi ni kuma anan nake son nuna cewa saboda kaza baya hana ka gane hakkin ka ka zo nema gaskiya ne to ni ma zan nemi hakkina za ka bar min dubu ɗaya in karɓa ma kuɗin dubu ɗaya hmm? haba su fita bako kudin nan fa gaba ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar ne shi kenan za ka ba mun ɗari biyar ɗari biyar in ka yadda a karman ma in baka yadda ma ku je inda za ku je ko shi kenan na yadda zan baka ɗari biyar bakin ka ganin gaba ba ku je a ba ne da fi cewa wannan al'amarin saboda yadda kuka ce haka za a yi kaka sai dai a yi haƙuri a bawan Allah ya ce ba zai yi bar wannan magana da kuɗi A? Ah, to yanayya nukiya magana mai ita take ji saboda haka a samu kuɗinsa yanzu yanzu ta bashi saboda na ce a samu ita a gargama kai ta ba shi kudin ni ce ba ni ce ba gafar ni ne kake cewa a kamo ni a kulle ni a kai kai me yake damun ka na dauka ma da kuka shiga ofin da shi kudin ka dauka ka bashi wacce kasuwa ba sai rin fata ruwan kaka yanzu dan Allah ba dan ne ka wuna kai ni ce baka kaka ni za ka sa a garkar ne aka zan miki wata alfarma daya zan miki wata alfarma daya sadan kara cire mata gyalanta banda dan kunne a mata dan kwalinta ma a jikinta sannan za ta shige ta shige da takalmanta wannan alfarma ce ta kaka ta ce amma kuma akwai wata magana ɗaya kaka alkawari muka ɗauka ta za mu cika za kuma mu riƙe wa kowa mu kare masa mutuncinsa a wannan waje saboda haka duk inda mai kaza ya kai da son kazansa kuma duk sabon da suka yi kuma duk inda kwaɗayinsa ya kai dan fara ranar yanka ta yi yanka ta yi yin bukata ta kama kuje na je kuje ah! kai ni ba ka gargace haka akwai bayani bijimi ba zai ki huda sai ma kin ke ce kuka ba in sai da kula ke da kika shi kuwa shi da ko a san raina zan yi haka ba ko amma na miki wata alfarma ɗaya idan za ki gane in kuma kin gane da na baki kika shiga da takalmi gyale da kuma yan kunnayen wannan ma alfarma ce wata sai mai hankali ne ga ganewa yan wana ya mun dan wanku ya kama da wuta kai kai hmm? ni ba na yi ka ba amma shi ne kake cewa la ilaha illallah na tauna wannan tsakuwar Mm, na tauna tsakuwan nan sai ni wata kai yanzu saboda Allah saboda Allah kana ci kana saboda Allah saboda Allah amma ni ne kai da a kawo ni nan gurin a ajiye ni kana cewa wai ka tauna tsakuwa ta ni ce ma tsakuwa ke nan ko ya wuce ya ya ya ya ya wuce Musa, ya ya ya Bodika hana a yanka ta, a yanka ta, kowa yiyo mana kankara zami mai na karfe, mu dai ba mu yin wasa, aikin mu jarin mu hayya kai. ga al'amura <laughs> ai ina nan gida aka ce baka gani ba wallahi ai da haka na taso nace to yau dai da kafa da kafa to eh ta ina ai kansa ai wannan in kwana bi ma ban ganka ko eh eh to an zo kan layin alhamdulillah da gaganta <laughs> ne eh gaganta ne to amarya ina gajiya ya al'amura wadatun na shigo na ga ta ba irin abin nan na amarya sanin da zuwa an ga abokin miji kuma ai ya kamace a tare ni hannu biyu Allah shi ranka eh haka take ba ta magana a ah, ba dai wai ba dan kai bane haka dai take halinta ne wannan eh ba ruwanta ita ba za ta yi kuka ba ba za ta yi dariya ba <laughs> tana tsaka tsaye wallahi wato ko da ba hoshe yake cewa sa baka dariya sai hama eh. to ita ita ɗebo wannan sai haka yake haka yake <laughs> to alhaji ai ina ganin cewa ai shi aure na ana yin sa ne a bisa hawa uku haka ne na farko dai igiya uku ne shi aure aure uku ne uku ne igiya ta farko shine sanka da nata ya zo daya haka ne daya ke kun daidaita kanku daga nan eh. sai manyanka da manyanta manyanka su je gurin manyanta to dan eh. mu ya ga iri yawa kaga gemu ya bugi gemu an magana ta manya an kulla na uku kuma a kawo sadaki sai a kawo eh. aure to shirye daya na farko to eh dan mana na tsakiya da na karshe eh su ne ya samu eh to ai yake na majority an samu majority ya ta yi kenan wallahi ai ka dai ban ci dariya ba to ai amarya ya kamace ki eh. saki jikin ki mijin ki ne domin fiyayyen halitta yawa cewa yi darajar ya mace bi ce na'am yace ta farko mm. shine a ganta a ɗakin mijinta ta shiga daraja ta ɗaya daraja ta biyu eh. shine ranar da kika koma kabari to kin shiga daraja ta biyu mijinki ya sallace ki me ye dalili zaki ka haɗe fuska kina wani curewa ai bai dace ba shi ba Allah ya ce hunna libasan lakum wa antum libasan Allah ka ji ko ke ji ko ku ma yafan mu ne mu ma yafan ku ne haka ne kuma kuma darajar ki a ce mijinki ne ya binne ya binne ki ya tsaya eh, kan gawa yawa to a cikin kin hajji da umara a kin gawa <laughs> amma wace ce ta kama ina ai ina ai to bismillah a tsumma mun leman ya zuba leman eh, eh. ni ma mun zuba maka lemu lalle kuwa ka dade maka sha eh ko na rade mai shan ba amma eh. dai yau da tunda na amarya ne ai ya kamace a ce tunda na amarya ne ya kamace a ce ke kika zuba min da hannun k'i ce na zo gidan amarya ta zuba min lemo na sha a gaban angonta ta san da cewa ni babban aminin sa ne eh, baka ma ji ba ke eh, an daɗe baka sha ba an daɗe ba ai ba in gaya maka wannan magana sai ka gaya mu kwana na yi bar na tsaba saboda me wa'azin irin da kai maka ba wanda ban mata ba <laughs> kaga wannan kaga wannan ni da ita kaga wannan tun da fara min haka a kai Allah kar kai fishi Allah ni na ga dai abin da na gano ne yo ai kai wannan ina da kanwa eh to ban dai bincika ba ina ina ganin ta ita kawai to inda irin in ba ta da kanwan akwai irin ta a eh, unguwar ni ma ka kai nawa ka kashe ai <laughs> ba magana a <laughs> san ba ah, da kana ɗaya daga cikin irin matan da ake so guda nawa ne ai launi ne mata to akwai tasi'a akwai shaddiduwa eh. akwai riwa eh. akwai salon gablana eh a ta bani san salon akwai akwai suduwa to ido ka ji mace <laughs> suduwa <laughs> to ai ka kalli ta mana to ai ka kalli ta ai ka kalli ta wata kai fushi eh kuma ka kula ala a <laughs> raja ala ai mun karanci littafin to to to yanzu ka samu ta yi eh rike wannan gaba daya kasa kimanta ku gyara halin ku zalunci ku haba haba atika duk soyayya da muka duk wani soyayya da muka kenan ta tashi a banza ni da auren ya zo ki ce wani zaki aura kuma wani ma wai kamar tsoho haba dan Allah auren nan fa da ne ba yana nufin fa mun rabu da kai ba wannan gidan da kake a zauna a cikin shi ka ɗauka kai gidan ka san abin da za a yanzu idan har ya fita zan rinna kiran ka sai ka dinga zuwa a'a ina ya fi yi ai ya fi yin hanyar kudin nan duk wanda ya kudu ni zan zama cikakken dan arewa ran da zai ya dawo arewa zan zama dan gidan kaka <laughs> Mm, zan koma saboda kan yanzu in iske ne. na saka ji a dawo ka zauna ai ka dawo ka zauna idan ma yanzu iske ka anan ce mishi zan yi kai dan uwana ne tunda duk ba duka yan uwana ya sani kai ka murma adale mun kwalba ina so kai ai zauni zauni zauni zauni zauni komai da na ka daɗi ki kama ba kya cika ni ba ke nake muradi ba zan rasa ki ba san gaskiya nake ni ba za na bar ki ba ga na ka kama ba ka cika ni ba ni kai nake muradi ba zan rasa ka ba san gaskiya nake yi ki duba yanda na canja sabida ke ki ma ki zo garin nan zan rayu da ke duba da yanda soya sa yanzu na da ke na ba ki so ki ban kauna ki ce cikar muradina yar uwata fata to me kike biɗa ki gaya min da hanzari kawai ki rai soye min shigar wuri karki ga aibu ko dan na fiye hanzari na gina tuba da kauna na san ba za ki rusa ba ki kauza kamar zinariya tunin na tallafi yawo na zauna lafiya maso ku samu tattauna Firar kina ɗeban kewa mai bajinta ce duk yadda nake da ke a makaranta ki tashi aure amma baki gaya mun ba yanzu ma sai da na biyo gidan ku tukunna aka kawo ni gidan nan naki ha ke kuwa kawata kina makaranta kawai saboda za a biki na sai in sa a taso ki ai bai ba ki yi haƙuri amma amma masoyinki ba kwake ka aura ko ki wallahi bari dai kawai ba shi na aura ba wani katon da tijo aka bani ni ba wani san shi ba nake ba ko in ga muke je gidan mu ya musu ruwan kuɗi kowa hankalin shi ya tashi aka aura min shi yanzu shi nan ba kwaya haƙura da ke ke kin haƙura da shi duk labarin da ke bamu a makaranta kamariya ai ni da bako mutu kaga ba yanzu muna tare da shi to ba kya tsoron da auren ki kada fa asirin ku ya tono ke bari babu wani abu da zai faru kar ki manta shi wannan shine zabi na wancan kuma tura na aka yi dole sai na aure shi wannan kuma shine ra'ayina kar ki damu in jinka miki abinci balar da sai ka ci a ɗakin mataka. Ah. Don Allah ka yi haƙuri ka tashi kafin ya dawo. A, ah. to me maraban dan mana faɗa? Ga ya mun maraban dan mana faɗa. Na nan ɗin da ɗakin matatta. yawai ai ɗakin matatta wani ma. ba har yanzu gani ina mora soyayya. Dan inda abin da ya fi mata. Wannan ya fi ta magana. gaskiya ne faɗi kanka tsaye tun daga shi nan muna more soyayyar mu kamar kayi auren ne ai ina ganin komai kuma ya ƙare Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku ya dawo. Wai. Me gidan? Shi ne me? Kamar ya Kai ki ci gaba da wannan hayaniyar da wannan kukan da kike da tsoron ya bayyana yanzu ni ma zan yi aiki na ai ba zai gane ba. Kai. Yaya. Yaya. Haba don Allah. bincike ne biyo ta kanku a shaida abin da kuke tara kuɗi kenan da sai da kwaya da wiwi da sholisho da kokan wane ne ya gaya ba inda ma ban ba nada nada kai kai hmm? kai kalle ne na ni ne ke maka magana da hmm. Allah ni ne ke maka magana hmm. haba aka saurare ni ko tunda maganan ya kai ga haka don Allah a ba wannan magana a asiri ni dai ban sayarwa amma idan ka sa aka zo aka tona min asiri magana ya ƙare to na kira 'yan jarida kuma kalle ni da kyau ba zan ma ƙarya ba sun taho daga nan ka ba za ka yi ƙarya ba da ya mana kai hawa yanzu ya za a yi ya za a yi ka kasan yadda za a yi ji mana gwada kai yawa in ya kana su ke to ai su kenan ko kudin abincin da na ci na zo nan na zanzage shi ba za su isha ma balle kudin kati balle na man motar da na kira yan jarida suka zubo ka kai mun haka na caje ka na samu kudi eh. ka yadda na baka na baka in dai haka same ka ha ba duba nan wani wuri ne nan eh. nan nake so in sani haka yake a kame nake a kame ah, to shikenan sai in ban shi Ah, na manta Na manta. <laughs> Ka tafi da shi, na manta ne. Eh. Kurin kan gaskiya. Ga Allah. Amma kaga kai. Matan kan kafa. Na faɗa masa tun kan zai. Ta da shi kuma. Ke. Ta me yake? da da zuwa nan. ina ina kicin yanzu. Kina kicin. Mm. Da shigo nan. Ya ba kenan. A yanzu nan ya zo. ba da yi a ba ba wani abu ba hada bara in gyara to gyara Allah kiyaye bari in gyara damu akan na damu Allah da kiyaye ta ta gyara ka to alhamdulillah shari ne na abu na abokan adawa na da mu dan damuwa Allah ni kawai zaka shiga suka shiga suka fita kai ga ina baba na ko sai ya hakuri amarya sai da hakuri wallahi an ga zan ci zabe

gidana ne ya cika shi ne na ce da bako kullum bin sa nake a kwashe masa a kwashe masa ya kiya shi ne da kuɗin shi a hannuna shi ne sai na nemo mai wasan matsayin kuɗi sannan mai kuɗi ya zo ya ce da ni in ba shi kuɗi na ce da shi dan Allah ya min haƙuri sai ƙarshen wata ya kiya ya ce shi bai yarda ba shi ne ya kawo ni nan aka tsare ni kuma wallahi ranka ita ne a gidan bakon shi kaɗai ya fi kowa zuwa ban ɗakin nan ya shiga sau uku sau hudu sau biyar nawa ne kuɗin dubu ɗaya da ɗari biyar ne ya kuke da shi bakon nan ne jikana ne wallahi a rana ba kuɗi shi cika matsannan a rana sai ya zagaya dakata kin san abin da sa kika ga ne miki wannan tambaya. Eh. mu ba ma so irin ba komai muke so a kawo nan ba kin gane a rubuta a basu magana ta wuce na gode ko banga ki hau a daidai kasa Allah ka kyauta, Allah ka kyauta. Kai, baka Allah ya baka albarka. Allah ya baka albarka, na gode. Allah ya baka albarka. jihar Chansa. ka ne ce za ka yi amfani da uniform ɗinka ya zama damar da za ka ci kowa mutunci wannan ba daidai ba ne ba. Allah ma zai tambaye ka. me ya kai ka ka ɗauko kakarka ka zo ka tsare ta ka sa ta a cikin sel saboda naira dubu ɗaya da ɗari me dubu ɗaya da ɗari biyar me kai da arias ɗinka ga a yi haƙuri so <clears throat> amma dan yi wani hanzari ba gudu ba shi ne lokacin da na zo zan karɓi aikin nan sai da na tsaya gaban mutane na yi rantsuwa ta zan kare wa ɗan adam hakkinsa kuma sai da na sa hannu na ran taɓa hannu kan ba sani ba sabo ina ganin wannan yana yanayi da na tauna tsakuwa ne saboda duk ayan gari ta ji tsoro in na biya mata gobe ma sai ta kara gaskiya ne na yadda da wannan hikima da ka yi amma tsohuwa kamar wannan daga yau kar a sake sata a cikin sai ko tsoho duk wanda jikinsa ya rauni ba daidai ba ne ba kuma yana sanar da kai cewa na biya dubu ɗaya da ɗari biyar da saboda haka na kashe magana ka gane ko saboda haka ba kudu allah ka je ka bata haƙuri a gida kakar ka ce ba masu shekaru irin waɗannan kun suke mutum ma addu'a ya ya ya ya guda ka je gwamna ka abin kun mana ina jin ka ta bako na haka ban gane ba a to sai ka gane a hankali to ya na ga ɗari biyar na san ba haka makai ba amma kuma nima ba haka makai da zuciyata ba yi fa muka yi da kai za ka ɗau dubu ɗari biyar ka bani dubu ɗaya. An kuma aka yi haka ai sai zanubin yan yawa. Ni sai ka ɗaure ni ni sai ka ɗaure ni kai min haka bayan ba haka muka yi da kai ba? To ai ni wannan in haka ne ai da na sani ma da ban kai ta caji ofis ɗin ba. Tunda ni ba riba da na yi haƙuri na bari sai ƙarshen watan. To kawo sai a ƙarshen watan sai ka karɓa. A to. Kaga. Ni fa kakata na ɗaure. kuma na san cewa a nan zan je in biɗi manufata ta nan zan bi in samu mafita don ko abinci ba zan samu a yau da gobe da jibi ba tana kan dokin zuciya to ni kuma sai ka cuce ni to in kana ganin akwai matsala ka kawo sai ka je gunta karɓa ƙarshen wata gaskiya ni ba ka an kuma shiga na. an kuma ci zarafi na an ci mutunci na in dai kuma haka ake aikin ɗan sanda wallahi kai dai shi yasa ma kake amo kada wallahi an kawai kai hakuri ka kaɗa gaskiya dai baka min adalci ba su fita ba go gaskiya gaskiya amma ba komai ba komai in dai haka ne aiki gaskiya ni an zalunce ni ka zalunce ni amma ba komai ba komai to mana da yadda na iya sa'a ka daya a cikin 'yan sandan da muke kwana mu tashi ni ni ɗaya ne ba na shan barasa da ɗari biyar ɗin ma baka samun ta kuma da baka karɓa ba da na haɗa ka da kwama. saboda kaza baya da ayan kata Haka to ho! Na gano mai kwan kaza. Baya hana ayan kata ta. Na gano fuka-fukin kaza. Baya hana ayan kata ta. Tocin kaza. Ba zai hana ayan ka ba. Na gano kaza ka. Yanzu, sha'anin mutane masu ciwon kafa. Mm, Kankan ina wuni? <laughs> Lafiya lau. Na gajiya? Ba gajiya. An wuni lafiya? To lafiya. Kankan Allah ya huci zuciyarki. Wannan al'amari da ya faru ya faru. Ba kuma mu da ta cewa. Hmm? Dakata. Hmm. Rashin mutunci ne irin wanda ka iya. Kayi mu. a biya bukatar a kan dubu ɗaya da ɗari biyar. Kaka wannan al'amari da ya faru ni ban yanke wannan hukunci don na tozarta ki ba. Na yanke wannan hukunci ne saboda kare mutuncin ƙasa da kuma tauna tsakuwa. Ni ce tsakuwa? A ni na yi sance miki tsakuwa. To me kake nufi? kare mutuncin ƙasa kare mutuncin ƙasa da kuma kare haƙƙin ɗan adam da kuma cika umarni hmm, to kai daidai da ka shiga aiki don ka kare haƙƙin ƙasarka ka yi daidai idan ka yi don allah haka ake so idan kuma ka yi don wata manufa to kai da allah ina nufin kin tsine min kenan a ni ban tsine maka ba idan na tsine maka na san abin da zaka zama gaba <laughs> ai ban san abin da zaka ka zama eh, ina da ke hange wai hange samu <laughs> abincin ne Iza eh, ka samu za ka samu abinci tunda a gidan na yi ni ai dole in dafa abinci in baka ka ci ni warka, ko domin domin a shashanci abin yi ne a yi mu gani biya ka ba wa zangon salihu ai yau har oh, gobe alhaji ya ka zauna a nan ina jiran ka shigo cikin magana eh to gaskiya ne dan dan buga waya ne a wasu wurare eh lafiya dai alhaji akwai matsala fa na me kuma magana wannan jami'in tsaron ne fa yau ya dawo gidan nan Allah yau da ka fita yau Allah Allah ya sake zuwa cikin gida ya sa cikin gida shigo ko kuwa a'a bai shigo ba yaro ya aiko yana waje ko eh ai wayo Allah ya ko kai da shi ka san me alaji kawai na fuskanci kawai kuɗi yake so nawa kika bashi na bashi dubu goma to shi haka za mu ta yi da shi kenan cewa fai bai ma yadda da kai ba kawai shi ya lura ma akwai mugayen kwayoyi a cikin gidan nan ka san abin da za a yi me zai hana ba za ka kawo kuɗi ba akwai wata yar bori da na sani kawai ta zo ta yi abubuwan da za ta yi a cikin gidan nan a tsayar da wayannan abubuwan gaba ɗaya kawai mai maganin gargajiya tana magani sosai sosai take magani to to yanzu kuɗin da ke bashi nawa ne kika ce dubu goma na bashi to kin kyauta mana haka nake son mace da abin da zai dami mijinta ta yi mashi magani kasan kuma yanzu idan ba mu yi wannan abin ba zai taɓa siyasar kafa dama 'yan adawa suna nan suna jira maganan ki gaskiya ne haka ne lallai kin kyauta mani wannan goma da kika ce zan danka maki ya zama ashirin yawa alhaji haka ake so kuma wancan abin da ke na san kina son ki zama kai ma ki zama first lady sosai ma kuwa sai abin da kika ce da da lami lami tana yawan fada ba gaba ta ne ta za su zo ma kun da ba ni kun tsaya a nan za mu tafi ni da wannan dan ne a can kai fa ka san kowa ba abin da ba ogasa hmm. abin da ina so kaga nan kuri kaga nan hmm. akwai yara da suke muzuga wannan suna sha za ka ga mutum ya sha sha sha sa kamar salansa fu bu bu muna tuna nan kai dan ji ne can idan mun je mun same su wasu su fita nan wasu su fita nan gurin sai mu musu kawanya sai mu eh? kama su mu bi ma mun ishin su fito lafiya oga fito lafiya oga oga ka ga wani yaro ko ko na yaro an je kalan bal an yi dare Mala. Mala. Now. From where this night? From where? Daga ina kake ne? Da wannan dare haka daga ina ne? Huh? What is is wrong this this night? Eh? From where? To. From where? Duk kun kun matse min haƙarƙari na. Na attacking. Na? Na attacking, na attacking. To. It's police officer. Attacking? Police officer. So, attack him? Give me back, give me back! Yo, yo, give me back, give me back. Sauke ta a hankali. Amma dai a matsayin ku na jami'an tsaro. Ya. Da aka ganni ai a tambayan waye ni kuma daga ina nake ko? Who are you from where? Na'am? Who are you from where? To, ya? Cikin taimakon Allah, ni bako ne. Yes, from where? To, ni? Yes. Ni daga Maiduguri ne. Ah! shigowa ta kenan mm. mun zo aiki za mu yi daga nan zuwa in gari ya waye eh, za mu shiga aikin da rami ah. wai waye ogan ne a yau na yi na oga oga kwam yana kudu yana kudu yana kudu yana kudu a kudu yake

ina jin aikin nan alhamdulillah abinda aka samu an samu abinda mun samu alhamdulillah mu dai za mu yi ritaya yawa uga za mu yi ritaya me zafi irin ritaya uga to uga na ne shugaban kasa uga uga hmm? wannan a'a to kuma dan kun ga wani abu ran kai dade me abin cewa zaka aje aiki in ka aje aiki ai na shiga uku saboda me sabida bani da me sa mulle saboda ciki ne muka fito ni yaron ka